excellency a shara'ance a ku fahimta ku ta ne me ma'anar consensus candidate ko kuma dan eh, takarar da za a ce mun tare mun zauna ma amince amma ko mu je zaɓe idan an je zaɓen nan dole ne mutane su bi ra'ayin da suka bi a wajen ɗaukar consensus me kuka ɗauka consensus ne wato kaji ko mm. akan yi consensus idan mun taru ga mu ce ok mu taru ga wanda muke so to dole ne kuma yan zaɓe a mm, mm, mm, zaɓe shi kaji ko eh. ai magana shine NPN wato kaji ko akwai haɗari ma a ce wani na Najeriya ya taru ya ce ga shugabansa mm-hmm. domin muna so a ce shugabancin na in Najeriya ne ga ki ɗaya. idan ka ce a'a bangaren arewa ya taru to kullum shiga wannan tarko na cewa ana cewa arewa arewa shi yasa kullum wato muke shan wuya in dan kudu ya magana eh, yanzu da misali lokacin za a yi taɓen 2011 uh-huh. ka san arewa an taru an ce ga an takarar arewa ko mm. kuma shi ne a consensus ko mm. aka taru aka ce an sa a teku to haka ai shi ne daga nan da sai haka shi bila daga nan ko iya rantsi kwarai abin da ni ma nake tunani kai in har an ce an yi tutu me bukatar zabe kuma amma magana shine kaji ko mm. idan kun ce kun ga kuna son wani a matsayin consensus to sai ku zo cikin jama'ar wannan wanda yake mai hakki ga wakida cewa mu 'yan arewa da muka mu 'yan arewa gwamnan arewa muna so ku 'yan najeriya matsafin gwamnan 'yan najeriya fida ku yadda ciyar allah mu samu kwanna idan an yadda shi ke ba mutu lafiya shi kira kwansa shi ne ka kawo bukata cikin wanka mm. ka faɗe ta ka faɗi hujjarka idan sun yadda alhamdulillah in ba su ba a to shikenan ai zabe yi zaɓe. to yanzu kai a gurin ka waye shugaban kungiyar gwamnati nan <laughs> to ai ne ke cewa to kullum kuna so ku in yarda ku kara tun warai muna so mu sani mana tunda ku kuka je kuka zaɓi excellence wannan abu ne na kamar kini bibi da yan jarida ba bibi ne da san da ake wala shine Allah ba shi bane zaɓin nan mun je ya mu ya mu mun tare mun yi kun fito da shugabanni mun yi zaɓen mu mun yi ƙuri'a mun zaɓa wa kuka zaba mun zabi ameci eh to abin da ke da ah, kenan ameci shine wanda kuka zaba shine ameci muka zaba shugaban gwamnatin tare Najeriya wanda shine shugaban kowa da kowa idan bangaren arsun ce a so suna su dan shugaban na tagar arewa mm. to a arewa kuma ai ma da shugaban gwamnati ma'azu bangida gwamnati eh, eh, to idan kaga da sai shi za a kawo wannan wurin a ce a zabe shi ai <laughs> eh, me ra'ayinka game da dakatarwar da PDP ta yau gwamnan jihar Sokoto wato duk mai hankali a siyasa da kuma hangen nesa ya san cewa yin abin da zai firgita yan jam'iyya ko kama su rani bai kamata shugaba ya shi ba wani abin da aka nawa mako ah, akwai farko akwai rashin rashin sanin hakkin shugabanci na biyu ma akwai ganganci a wannan abu <laughs> domin magana shi ne a kore shi akan yayi mai kuma sun ce bai bi ƙa'idar yana eh. karya ƙa'idojin ɗaya daga cikin abubuwan da na karanta shine in ba manga tukur ya kira shi ba a ɗaukar wayansa ƙa'idar shine ba manga tukur ai da aka je bauchi an kare shi mhm. ko ba kare shi ba da aka taro a no a zo din sanan su a no sai an kare shi ai ko ni da mako da sauran mutum da wa mako da ni da gwamnan Kano da sauran mu muka tarar ce abin da aka yi ba kyauta ba saboda ka ba ce ba mu je a zabe shi mm. kaga ai kaga kamar da kai cewa su ƴan North sun ce ga nasu ba abin nan ah, ba baji ko eh. kaga dai ko a matsayin nasu consensus ko eh. a kawo na wajen taron na uba jam'iyya kawai da muka zaɓa muka tukur sau da haga ashe a nan ma an kasa ma'ansa cewa wani bangare tare ce ga shugaba ya zo ya cire miƙa ƙasa ba a haka saboda haka idan wa mako ana ganin bai daidai ba akan ba a kiransa ana kinsa kai abin naka ai kaga akwai rashin sanin wasu so da yawa baya idan jam'iyya ta dauki matsayi ko horo na wani babban kusa cikin ta ko gwamna ko wani za a akan amfani da wani lafazi a cewa yayi abubuwan da suka saba wa jam'iyya wato anti party me ake nufi da wannan anti-party din ne dukkanin ma da hankali duk masu hankali ne mu dukkanin ma da hankali hmm. ko jam'iyyar PDP an yi ta kan tsarin hankali so kowa idan akwai laifi sai a kunta shi ban taba cewa idan kai laifi a pdp ko ma waye kai daga shugaban kasa zuwa kawunsula a zaɓu in kai laifi a kunta ka a magana shine a rinka yin taka tsantsan wajen hukunci a kalle yanayin laifin da aka yi ya za a ce ma an kira shi bai zuba lokacin da kira shi nan fatan da aka yi yana waje aka tare nan mm-hmm. ka gani ko mm. na biyu lokacin da aka ce ya zo abuja yana take kuma akan wai izo ma ya menene ne me ya kama ganin wani abun nan sai ka ce me ya zafi suna da wani bayani da suke eh, wani bayani wanda yake ba za ga masa waya ba amma an ce laifinsa ɗaya daga cikin laifinsa shine maganar ameci din nan kana jin to ameci ne ma ne ma shi zaba ai luka gaga a gwamnatin PDP mm. da ni da gwamnan Kano da gwamnan Niger da gwamnan Kebbi da na Sokoto da na Kwara da na Rivers mm. da na ah, mutar da npdp da na adama muka zaɓe shi kuma wannan zaɓen nan kaji shine zaben ɗan shugaban gwamnanin na Najeriya ne ba ɗan takarar pdp muke magana ba